inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda tattaunawa mu ta kasance da shahararren dan ta'adda wanda aka fi sani da Ibrahim dan Dukununu wanda ya addabi al'ummar jihar Zamfara da garkuwa da mutane da kuma sauran ayyuka na ta'addanci ga yadda tattaunawar ta mu ta kasance eh, sunana ne Ibrahim Ibrahim dan Dukununu wanda ana kirana da shi tun lokacin da ina daji me kake aikatawa a lokacin da kake dajin lokacin muna aikata abubuwa wanda ba su da kyau a ƙarshe na diba na ga ba su da kyau na ji tsoron allah ba da idanun ba don wani ya kira ni ba na dibi ranar da za ni kuma ma ubangiji abin da za a tambata da shi me ya biyo bayan karɓar sasancinka da aka yi eh akwai abubuwa wanda na biyo ba da dama na daidai kaga lokacin da mun karbi sasanci din nan mun yi don Allah ne kuma mun yi dan dangin mu su ji da mun kai kuma su bi su ma su ji tsoron Allah su daina wani aiki hakan to daga bayan haka nan lokacin da na karbi wannan sasanci lokacin mai girma ya nan shi ya dauke ni ya mika ni wajen kwamishina dauran dauran yayin mani alkawali za a kai ni wurin kwamishin wurin excellency muhammadu mutawalli to daga lokacin dai lokacin bayanan kuma an ta ciya za a kai ni mu je mu interview da shi mu samu bayanan da muka tattauna da shi a samu abin da aka ba mu na rika mu wanda za mu tama su kayan kansu gwamnati da abubuwa da dama bayanan sirri to a yi haka din dai an je da ni wajen kwamishinan 'yan sanda a yaro mun tattauna na ce musu ne zan yi aiki tare da su a tare da bayanan siri ni kuma ina so su ɗaukar mai alkawalin nan da an kai a cika mun shi to har yau dai ina tare da 'yan sanda har yanzu a na jihar zamfara har sojoji na yi tare da su ina tare da su ce eh, ai ma alkawali za a sai man gida a samu jari a bani wanda zan rinka sana'a da shi kuma ina tare da suna ta masu aiki to gaskiya har yanzu dai ka gani an ka ji daɗi daga ma haɗu dai da ka gane ni haka nan ka gane ni ko yanzu babu wani abun da ya zo ba sai dai na je na kwanta na ce gashi gashi ga abubuwa da suka kasancewa sai a ce nan za a yi kuma har yau dai ban samu wani dogon labari ba daga ciki wata shawara ce kake son ka ba wa gwamnati a wannan sasancin da za a yi da kai eh na farko akwai bayanai da dama a nazarce idan allah ya taimake mu kuma mutane sun diba bayanin da ni na allah da za a samu zaman lahiya a ƙasar nan kamar na daidai in ce mu dangin mu hilani su ji tsoron allah duka abin da suka yi kuma duka abun da zan ƙara bayani a ciki ta sashen da nace za a samu sasanci ka gani cikin muhila ne akwai kuma mutane hausayen banga suna takalar mutanen nan har yau suna tare kan hanya suna zagi yan uwa wanda basu ji basu gani ba suna kashewa kuma sun san da ba su ne bara sun san da barayi suke to abin da nake gani kamar su za su kira ne su masu magana mu kuma a zanna a samu zama da mu da na bar wannan sana'a mun ka bari don Allah kuma za a samu hanyoyi tasiri kamar bayanan da zan bawa tasiri tare in Allah haɗa da mai girma gona zan ba shi bayanan sirri wa'anda insha Allah ta kansu za a ci nasara. Wace gudunmawa kake so gwamnati ta baka a wannan sasancin da aka yi da kai? Eh insha Allah akwai su da dama da akwai lokacin da ni kana lokacin da na shiga na ci zan kama jami'an tsaro aiki mata masu sun gani iyaka kokarin da na yi na ba da gudunmawa da yadda mutane ba wanda ke ciki wannan harka na nuna ba ni sonta kuma na nuna musu lalle aikin da suka yi na ta masu gare shi ba sau ɗaya ba sau zo mutane wannan na ba su amfare shi sun yi aiki da shi kuma sun ga nasara gare shi to a bayan haka nan kuma na ba da gudunmuwar cewa insha Allah in dai za a bi kamar al'amuran da na gani kamar irin wannan lokaci abin da zai samar da zaman lahiya mutane informa ne sun kashe jama'a a cikin kasan nan suka haddasa bala'i a cikin kasan nan informa saboda kaga dai wanda ke can cikin daji bai san yadda aka hitowa da karafin mun sai dai aka mai su amma ka'ida ne kaga menene informa wa ana kira informa informa ai kusan mutane dukkan yanzu informa ne tunda har mutanen da suke samo shanu suke kinnafi ko nan ba cin su suka yi ka ba da su suka na so musu su abubuwa da su kuma wanda suke ba ana ganin suna wuciya misali kamar irin bisashen da suke tahowa da su cikin jeji ai kaga bayan kasu suka bi kasuwa suka kai su suna sayarwa to kaga masu ga motoci suna zuwa suna so bisashen na ai ka gani ana ta kiran informa informa to kaje je kai ka ce ba barawo bane ka so ta hannun barawo to ta yaya ne abu zai iya kare kullum an kwaso dukiya an kawo kasuwa an sai suwa kuma abun ba daina ba haka ai kaga shi wannan abu da ka gani idan an tsaya an bi tsari idan ana son zaman lahiya za mu iya roƙi mutanen na in suna son zaman lahiya su zanna in ba su so kusan muna iya mu nuna ma gwamnati ba tsoronta su kai kuma za a yi maganin su wace shawara ce gare ka don samun nasara gwamnati a sasancin da za a yi da kai da farko abinda ina gani kamar cikin wannan sana'a da mutane ke ta haddasa bala'i cikinta akwai jahilci akwai rashin sanin manuwa menene rashin sanin manuwa yau musulmi duk musulmi ne duk in ka bincika masu aikata wannan abubuwa ba yawancin su ba wanda an ka sato raguwan ka suna da shi sai dai wanda su yanzu suna iya su sato su su suna da shi kaga wannan babban bala'i ne to shi ne yana kira su ma su fahimta wannan abu da suka su daina kuma shi abun nika kira daga mai girma gwamnan jihar zamfara a hanyar ta hanyar sasanci a ƙara zama a nemi sarakuna na filani a ƙara zama idan zaman sun ga bai ya buwa to mun san da ba za su yi ƙarfin gwamnati ba muna goya ma gwamnati ba ɗari bisa ɗari insha Allah duk inda suke mun sani mun san masu yi musu ayyukan nan mun san masu tahiya suna haddasa wannan al'amura cikin ƙasa muna iya sa a yi maganin su insha Allah shawarar da nake ba mai girma Muhammadu Mutawalle ne Ibrahim dan ne wanda ya ko bai gane ni da ijiya ba ya san a ko lokacin da kwamishina da wani ya ba shi waya mun waya ya ce in ya dawo za a kai ni wurin shi mu samu bayanan sirri a nan ba shi har yau dai Allah bai cika lokaci ba shine ina fatan da duk Allah ya samu samu zama zan bashi bayanan sirri wanda za a bi insha Allah kuma a samu zaman lafiya cikin jihar Zamfara don mun san kamar irin abubuwan da ke faruwa a Neja, Kebbi, Kaduna, Sokoto mun san abubuwan nan masu yansu da yawanci ba can suke zaune ba cikin jejin jihar Zamfara suke zaune to kuma yawanci ba wanda ba mu san inda suke ba amma mun san da sanin cewa shi mai girma gona bai san da wasu abubuwa wanda ake yi a cikin kasa ba tun da kaga ba shi ka zo ana gabatar da komai ba yana sai dai abin da ji an zo an gaya mashi amma mu da na zauna a cikin jeji mu mun san wasu abubuwa da ake ta cewa gwamnati ita ke kai mu barayin karahu karya ne ba haka ba ne wanda ke ko da akwai mutu ne ko jami'i ne wanda ke hudda da barayi ba zai yarda bai nuna ba dangi ne yana hudda da shi ba ko ko har yau duk abubuwan da aka yi mun zama wuri wuri ba mu taba ganin wani dan siyasa babba ba hakan ga wanda ya zama kwamishina ko ciyaman wanda ya je da ba ana da shi sai dai a tura wasu daga ɗaya cikin mutane wanda baka tsammani suna aikata wannan abu to shi ne muna iya ba mai girma gwamna shawara da shi mu wannan mutane masu aikata wannan abubuwa mun sani ana ta kiran gwamnati gwamnati ana ganin da su ba gwamnati kadai ba gwamnati ba abun da sha mata kai abun da ne mutane ba su tunkara ba su gane ba ba su san masu aikata wannan mugan abubuwa ba ne wallahi duk wanda aka ce dan majalisa ne ko kwamishina ko mataimaki haka gaskiya ba za ka game shi a je wurin wannan hudu ba sai dai in a ce yana tare da masu yi to shine amma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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda ta